Minista a ma'aikatar muhallin Najeriya, Alhaji Ibrahim Jibrin Wamban Nasarawa, ya ce manyan kasashe masu ƙarfin masana'antu ke janyo kaso mafi tsoka na sauyin yanayi a duniya. Manyan kasashe na duniya su suke da masana'antun da suke jawo wannan ɗumamar yanayi. Mu da muke kasashen da muke tasowa ba mu da ƙarfin wayannan masana'antun, kuma masana'antun namu ba su da abubuwan da na wayancin kasashe ke fitowa saboda haka su suke kawo matsalolin amma muke shan wahala don ba mu kai su karfin arziki ba saboda haka ya zama tilas abun da kuke yi ba kwa yin adalci domin abun da kuke na shafar mutanen da ba san hawa ba san sauka ba kamar mu kenan a nan saboda haka wannan magana na ɗimama yanayi fa abu ne na zahiri an gwada shekara da shekaru an gano da gaske ake yi masu shirki kan muhalli a Najeriya na ganin kasashe masu tasowa irin Najeriya su ma na da nasu laifin wurin janyo sauyin yanayi musamman duba da rawar da kamfanonin mai ke takawa na kona iskar gas a yankin Niger Delta Amma a cewar tsohon ministan fetur a Najeriya, Alhaji Umaru Dembo, ai kamfanonin su ma na turawan ne. To ai yawanci kamfanonin da suke yin wannan aiki, ko da inda ita eh, kamfanin mai na ƙasa ke hako mai, sukan yi ne tare da kamfanonin kasashen waje kamfanonin kasashen waje ne su ne suke da wannan wannan din su suke waɗannan kone-konen gas ɗin kuma suna gurɓata muhalli. Minista a ma'aikatar muhallin Najeriya Ibrahim Jibrin Wamban Nasarawa ya ce dole manyan ƙasashe da ke janyo wannan illa su taimaka. saboda haka ku ku san yadda za ku yi ku samo kuɗaɗe tunda kuna da ƙarfin tattalin arziki kuna da ƙarfin masana'antu kuma masana'antun ku ne ke gurɓata yanayin nan to ku nemo kuɗin da za ku tallafawa kamar mu da muke tasowa. Farfesa Alhassan Muhammad na Jami'ar Abuja ƙwararre ne kan sauyin yanayi. to amma wannan tallafin da za a bada ana ganin bai sa kara ya karya ba kuma sannan ai nan Afirka ba mu da hukumomi da suke da karfi da za su iya tabbatar da cewar wannan tallafi da za a bada ya kai ga mutanen da wato suke bukatar wannan tallafi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.